بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة النصر أن سوكر دائتا أمدينة دقمان هو سورة يوى النبي بشارة تشن نصر دقم إسرد منزنشي tafsiri iza jaa nasrullahi wal fath idan taimakon Allah ya zo wa addininka ya kai wannan manzo da ɗaukakawar Allah ga addinin kuma buɗe maka ya tabbata. ra'aita nasa يدخلون fi dinillahi الله kaga mutane suna shiga addinin musulunci jama'a bayan jama'a فسبح بحمد ربك واستغفره innahu كان توابا to ka sani cewa wannan alama ce ta kusantowar ƙarshen aikin da aka aiko ka da shi don haka ka tsarkake ubangijinka da yi masa godiya godiya gare shi akan ni'imar samun nasara da buɗe garin makka kuma ka nemi gafararsa haƙiƙa shi mai yawan karɓar tuba ne yana karɓar tubar bayansa kuma yana gafarta masu.